a nan cikin gaya mun tare yan uwanmu da sauran bayan an suke sauran mu duka muna wa juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan haduwa mai albarka wadda subhanahu wata ya kaddari muka hadu domin mu tattauna fa'idantar da junanmu dangane da abin da shafi mahimmancin karatun ƙur'ani da kuma hadda ƙur'ani abinda muke sun yi magana shine ahammiyatu qira'ati alqur'ani wa hifzi muhimmancin karatun alqur'ani da hadda qur'ani ah wanda yake kowa ya sani qur'ani littafin Allah ne Allah madaukakin sarki bai taba saukar da wani littafin da ya fi ƙur'ani ba sannan babu littafin da Allah ya risu kama alƙur'ani sannan bayan haka ƙur'ani ya shafe kowane littafi ƙur'ani yana da wasu darajoji wanda babu littafin da adasu na farko alƙur'ani littafi ne wanda duniya ba ta da littafin da ya kai shi duk musulmi na bugun gaba na tinkaho da alkur'ani sannan shi alkur'ani duk wanda ya karatun shi a duniya Allah ba zai mantar da shi alkiyama ba yadda ka iya karatun shi duniya to ko lahira ma za ka iya karanta shi mafi yawancin ilmomi na zamani da mutum ya mutu ya manta da su amma alkur'ani mutum ya mutu bai manta da shi ba idan Allah ya mutum arzikin shiga aljanna zai karanta Qur'ani kamar yadda ya saba karatun shi a duniya saboda haka matsayin alqur'ani ya wuce musulmi ya watsi da shi ko ya manta da shi to shi yasa idan muka kalla muka kalli shari'a musulunci ta ba Qur'ani muhimmanci mai girma kwarai da gaske wanda don musulmi ana son ya waiwaya ya duba ya ga matsayin alkur'ani gare shi ya rika shi ya yi aiki da shi don ya samu tsira gaban allah ga tashin kiyama to shi ne a idan muka kalli addinin musulunci allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙur'ani da wasu abubuwa masu girma kwarai da gaske na farko Allah ya sanya ƙur'ani shirya sababin lilhidayat wal ƙur'ani sababi ne dalili ne na shiryuwa da kuma daidaituwa duk wanda ya kama hanya ta ƙur'ani to ya zama shiryayye Allah madaukakin sarki ya yace inna hadal qur'ana yahdi lil lati hi aqwa suratul isra'i aya tara Allah madaukakin sarki ya ce lalle wannan qur'ani yana shirwa zuwa ga tafarki wanda an mafi zama daidai duk wata haya da mutum zai kama a duniya inda ya saki hanyar qur'ani to ya bace to amma lokacin da mutum ya kama hanyar qur'ani to ya kama hanyar shari'a wanda insha Allah zai shiga ajin sanadiyar wannan hanya sannan bayan haka shi qur'ani daga cikin falla da baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya ƙur'ani shine ne domin annatul kalbi wa rahatulin nafs ƙur'ani na tsuwa ne zuciya da kuma hutu na rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce ala bi zikirin lahi kuma innul qulub saurara da ambaton Allah ne da ƙur'ani ne zukata suke samun nutsuwa idan mutum na so ya samu nutsuwa ya karanta alƙur'ani so da yawa nake ba da kissa wata mata namijinta ya ƙara aure uwar gida ta kasa bacci da daddare dare ya yi ta kasa bacci sai dare ya tafi sosai ta ce kai ya kamata in ɗauki ƙur'ani in karanta ko in samu sauki wannan boye Allah ta ɗauki ƙur'ani tana karatun ƙur'ani sai kwana sai bacci ya share sai kwana bata farka ba sai da asuba kaga ta samu hutu ta samu natsuwa Allah ba ɗaukakin sarki ya kwanta mata da zuciyarta sanadiyar karatun alƙur'ani to har yake duk wanda ya shiga matsala ya shiga damuwa jini shi na son ya hau ya ɗoha ƙwararri ya karanta da mutum ya kama karatun ƙwararri sai ya samu sassabci ga rayuwar shi ya samu natsuwa a zuce sannan daga cikin wato mahimmancin karatun ƙur'ani akwai a fasal hasana lillin kawon lada duk wanda ke son Allah madaukakin sarki ya lillin ka masa larasa ta yawaita ta yi gwabi Allah ya baka lada mai tarin yawa to karanta Qur'ani Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi a cikin sunan nashi Annabi sallallahu ya ce man qara'a harfan min kitabillahi falahu falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alqur'ani yana da lada ba lada lada kuma za a linka so goma duk harafi guda mutunan lada goma suwan lada goma ɗin in za a tara su zaman da ka yi guda za ka samu lalata ta cika matsalacin nan zama guda in ka yi karatun alkur'ani mai girma lar da allah zai tara maka inda za a ce a nuna maka a gwada maka ita sai ta yi cika matsalacin na biya karatun ƙur'ani saboda in ka karanta bismillahir rahmanir rahim ka karanta harafi goma sha tara to harafi goma sha tara goma goma sau goma sha tara kaga za ka taru da yawa to shi yasa da gida in aka samu yara suna yi mata suna yi kai ma kana yi mai gida sai zan larata taru da yawa da mutanen gida kuma sai ka ga sauka ni'ima tana sauka a gidan bugu da ƙari ƙur'ani alƙur'anu shafi'un li ashabihi yawmal qiyamah ƙur'ani yana ceton masu karatu ne ratashin kiyama duk wanda Allah ya taimaki shi shina da lokacin karatun ƙur'ani kun sai yanzu shaidan ya shigo mu ya saka mana wasu abubuwa waɗanda sun hana mu karatun ƙur'ani wannan wayoyi suke da suke hannunmu sun ɗauki hankalinmu wani kana ganin sallah ma ya ƙare zai jayo waya shi yana diba kafannin da aka turu mishi wani za ka ga in ma barci zai yi sai da ya hannun shi za ka ga wani wata ɗaya yake bai buɗe ƙwarani ya karanta ba sai cikin sallah shi yasa kana ganin da yawa daga cikin sun ƙaurace mai ƙwarani sanadiyar wato wasu abubuwan da suka shiga tsakaninmu da ƙwarani to shi yasa mala yace alqur'anu shafi'un li ashabihi yawm alqiyamah qur'ani mai ceto ne ga masu karatun shi ma'abuta qur'ani ran tashin kiyama wane ne ma'abuci qur'ani wane ne ma'abuci alqur'ani mai girma wanda za a kira ka kai ma'abuci qur'ani wane ne dole sai mutumin da ya zama bayyini bai san qur'ani ba wanga shine sahibul qur'ani shi sahibul qur'an ran tashin kiyama za a kira shi a ce zo ya zo a hilin kiyama a ce iqra warqa warattil kama kunta tartila fi dunya sai a ce wa shi ne ma'abuci qur'ani karanta qur'ani sannan ka daukaka sama kamar da ka saba karatu ne duniya to yanzu ma an ce karanta sai ga yana karantawa ana ɗaga darajar cikin aljanna ana karatun qur'ani ana daga darajar sai sai inda karatun shi ya tsaya kenan kun ga tun a duniya ma Allah bai mutunta mai karatun Qur'ani ya ga tayar kiyama kuma hiya to shi yasa shi mutum in yana son sa'ada ta duniya ya rike Qur'ani in mutum na son arziki na duniya wanka kana son Allah ya baka kaya masu yawa masu nauyi karanta Qur'ani a jima kaɗan zan karanta mana wasu mashahurai da sun sabban manzon Allah waɗanda sun karanta ƙur'ani sun biya bukatarsu Allah ya biya musu bukatarsu cikin tabi'ai ma zan lisa wasu ko mutum biyar su ma sun rage ƙur'ani Allah ya biya musu bukatarsu tun duniya sai su kai godiya da Allah bisa ga ni'imar da Allah ya musu to saboda haka daga cikin abin da ƙur'ani ke da shi shine rafu darajar ta duniya wal daga darajar mutum duniya da lakara in mutum na da ƙur'ani yau ka ɗauki misali ko cikin garin gaya kawai duk wanda amma ci ƙur'ani ba ce na bai walakanta ba duk wanda Allah ya ba ƙur'ani ko yaro ne matashi ko matashi za a da Allah ba zai walakanta shi ba abinda zai ci ba zai rasa ba abinda zai kai gidan shi a ci ba zai rasa ba ba zai zan ci ga idon mutane ba in dai Allah ya ba shi ƙur'ani ya rika to kaga tun daga duniya Allah ya ɗaga darajar masu ƙur'ani to bale an ce alƙiyama shi ne ke cewa a takdimu hafirar ƙor'ani fil imamati daga cikin wato darajojin ma'abuci ƙor'ani gabatar da shi wurin limanci sirrin da akwai nan yau ga dubun dubatan mutane ga basarake ga gwamnar gawa kowa aka ce kai mai ƙor'ani shi ga zubar Allah wannan ba ƙaramar daraja ba ce sallah kowace iri ko sallar juma'a ko sallar hamsu salawat duk dai in dai ga ma'abuci qur'ani shine za a kawo gaba don me saboda a gwada matsayi ne ba mai kuɗi ba ba mai farauta ba ba mai iko ba aka ce mai qur'ani shiga gaba ka ja mutane sallah don me saboda ana son a gwada shi a babba ka buga buga addini shi a babba duk da yake wasu na ganin wanda babba wanda a da kuɗi in kana da kuɗi bismillah kai abu kai gaba ko ba haka na ba to amma shi alqur'ani cewa an ka shigo masallaci wuraren ibada wurare na Allah to masu qur'ani ko shi gaba kai da baka da qur'ani to tsaya baya ka jira sai abin da an ce kai kai an ka ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar an ce sami at-tamatu sami Allahu al-mulk an ce assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum kana ganin ko sarakuna dun malaman su ma rubuta qur'ani suke sa ko masallaci sarki zai zo lima a gaba ma sahibul qur'an ke shi na daga cikin abin da qur'ani yake wa mai karatun shi akwai takrimul walidain yawmul qiyamati idza rabbaya abna'ahuma ala hifdil qur'an wal amal bihi kama jaa kama jaa bidhalika al ahadith mutunta iyayen mai karatun qur'ani ran tashin kiyama shi ƙur'ani masu karatu ne mahaddatan shi ran su kiyama za a mutunta iyayensu a filin kiyama to shine za ka ga iyayensu an samu su hulla girma na mutuntawa uwa da uba sai a ce wannan darajar kuka samu ɗanku da kuka sashi makaranta ya karatun ƙur'ani wanda yanzu ƙalubalen da muke fuskanta yanzu ainihin mutunta makarantun nan boko bisa ga makarantun na addini sai a ga mutum na iya kashe maɗan shi jika hamsin kahin a yi hutu na makaranta amma bai iya kashe maɗan shi jika goma a makarantar ƙurani kuma kai da za a tambaye ka tsakaninka da Allah da wancan karatu da wanga karatu wani ya fi daraja da kanka za ka ci karatun addini ya fi to me yasa karatun addini ya fi arha ko ko duk ba mutane na masu koyar da shi ba za ka iske abinda wancan malami ka ɗauka ga wata na mu koyar da karatun boko wanda ke koyar da karatun cin na zamani albashin da yake ɗauka a wata ya kasa albashin malamin islamiyya biyar ko shida ko kuma da haka don mi saboda mutane sun ganin cewa can za a samun duniya ana ganin idan aka samu sun lakwal aka ya yaro lakwal can zai zama minister can zai zama deputair can zai zama wane ne can duk duniya tana ta alhari ba sun cewa hadda wanda ya kato addini na ya zama haka nan ko ba haka bane to saboda haka mutane wallahi sun ga kallon irin wannan wasan ya kawo suka kato addini suka zama wani abu tun ya karanci addini amma kuma Allah ya daga darajar shi tun a duniya to shine malamai suka ce a daga cikin abubuwan da qur'ani yake yi da bai karatun shi akwai yahfazuhu min al inshigal bil batil wa yu'inuhu ala ta'ati Allah azza wajal shi qur'ani yana taimaka mu bai shi akan shagaltuwa da ayyukan da'a ga Allah da kauce ma abubuwan da suke bannani shi qur'ani dabi'a ce in mutum na karatu ne yana hana shi zuwa waje inda aka harka banza da wahala ka iske mai qur'ani ya je ya zauna ana kiɗa gangun ma ana rawa in dai mai qur'ani ne da wahala ka same shi ira irin wannan sun zaka ga Allah ya taimake shi duk wasu harkoki na Allah yana son su ko cikin yaran in ka diba cikin yaran ka duk wanda Allah ya ba qur'ani bai son harkar kiɗe-kiɗe da harkar raye-raye bai su kaga tun daga nan Allah ya fara babbantawa bai son zuwa wurin banna wurin harkokin da ba na fare to saboda haka idan muka diba za mu ga yau cikin sahabba annabi sallallahu alaihi muna da sahabbai da dama waɗanda sun hada Qur'ani zamanin manzan Allah sallallahu alaihi mutane tun tun annabi na raye wasu sun karanta Qur'ani gaba gare shi ya saurara tun daga farko ba ƙarshe sannan Allah ya ɗaga darajar su tun annabi na da rayuwa yi wasu ma sai da annabi ya musu sayani ce waɗanda in za ku an shi ku ansa daga wasu daga cikinsu, annabi ya faɗi wasu daga cikinsu. to saboda ka shi yasa idan mutum na son wato dan shi ya zama abuci qur'ani to dibin haka cikin malaman qur'ani wanda ya kamata kai dan kaure shi dan mi saboda kai ma danka ya zan cikin ma'abuta qur'ani don Allah ya mutunta ka ran tashin kiyama sanadiyar danka to shi yasa daga cikin sahabbai waɗanda Allah madaukakin sarki ya bai qur'ani muna da khulafa'ul arba'a khulafa'ul arba'a suna daga cikin hafizan qur'ani sun harje qur'ani wanda yake inji khulafa'ul arba'a ne abubakar radiyallahu anhu ya harje qur'ani tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya harje qur'ani tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sayyidina usman radiyallahu anhu ya haddace qur'ani tun zamanin annabi akwai sayyidina ali ya haddace qur'ani tun zamanin annabi akwai abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu min a'lam as-sahabati bil qur'an sannan akwai ubay ibn ka'b ubay bin ka'ab shi ma sahabi ne ya haddace qur'ani wa kana min aqra'i sahabati ya daga cikin ƙwararru daga cikin makaranta a qur'ani sannan akwai zaid ibn thabit zaid ibn thabit ya haddace qur'ani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai shi balma shi aka shi shi shugaba na tattara alqur'ani mai girma zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da manzon Allah ya rasu aka samu tabbacin Qur'ani yanzu ya ya kammala domin annabi da rayuwarsa Qur'ani bai kammala ba yana ta rubuce ga fata fata yana rubuce ga itace yana ta rubuce ga hannun sahabbai wurare daban-daban to yanzu annabi ya ya rasu sallallahu alaihi wasallam aka ce duk wanda ke da wani abu na Qur'ani ana son ya kawo to wa shugaba na tattara alqur'ani wuri guda aka ce zai dubi da sabit manzo Allah ya ce fa eh, sai na sai na bakar ce fa idan talafun fi shay'i idan kuka yi sabani ga wata kalma yaya ake rubuta ta to ku koma zuwa ga yaren quraishawa lugatu quraish ya kake fadin wannan abu irin su kalmar tabut fihi sakinatu min rabbikum an ya'tiyakum at-tabut fihi sakinatu min rabbikum da wasu kalmomi masu kama da wannan to sai yanzu shi zai dubi sabir shi a shugaba na tattara alkur'ani ga baki daya saboda wani sai ya tambaya da su me yasa zamanin annabi ba ai qur'ani a dunkule kwafi guda ba me yasa ba ai haka nan ba sai aka ce ai dalilin da yasa ba ai haka nan ba shine saboda shi ke ne annabi sallallahu kuma ba a faɗa mai qur'ani ya ya gama ya ya kare ba har shekarar da manzo Allah ya bar duniya har kwanakin da an saukar da ayoyin qur'ani kenan ko shi ke ne bai sai ƙur'ani ya ƙare ba to ko da Allah ya ƙanshi rayuwa sai ƙur'ani na tara rabe ga hannun sahabbai kowa inda ya rubuta ya yi garin su wannan cin da shi gida ne ya aje to yanzu an tabbatar da ƙur'ani ya kammala saboda annabi ya rasu to yanzu ya za a hada shi wuri guda sai Abubakar radiyallahu anhu shi aka ba shawara aka tofa akwai matsala ana zuwa ya ƙoƙi sahabbai suna mutuwa wasu sun hada ce ƙur'ani cikin zukatan wasu suna da shi rubuce in sahabbai suna mutuwa wurin yaƙi to sai an nemi wata aya ko wata sura ba a tsaye da take ba to saboda ka ai sauri ya ba da shawara sai sai na bakar yasa zai da bin sabi zan shi shugaba aka dinga tattarowa sai da aka tara ƙur'ani wuri guda aka tara ƙur'ani wuri guda zai da bin sabit shi wannan aikin shi a shugaba na wannan aikin da kuma ya yi aiki mai kyau an haɗa ƙwar'ani wuyi ɗaya shi ku zamanin sayi na usman ne da ya zan ana samun bambancin karatu ƙira'a ikhtilafin ƙira'at ko wujuhul ƙira'at ko riwayat sai zan wannan garin ga sai karantawa suna warsh can ana hafs can ana qalun can ana ko susi sai zan ana samun bambancin karatu to sai ya kamata wagga matsala a magance shi ku zamanin sai na usman sai to aka zamna aka to ku a yi ƙur'ani daban-daban tare da ruwayoyin shi ƙira'o'in shi ko ne littafi ƙur'ani daban kun gani zunan cikin masallacin da sai mu samu warsh a eh, haf ƙira'a haf ko riwaya haf wani masallacin da suka iske akwai warsh wani zai sai iske akwai sufi wani akwai duri an abi amr za ka iske ƙur'anai a daban-daban sai ka iske wata sura tana da aya kaza amma in ka ɗauko littafi sai ka iske ba ka ya nan ba saboda wannan kira a wurin nan babu aya aya a rage guda to za mu sai na usman sai aka yi wannan aka kone ƙur'ani ta to larabawa wuri kaza sun yi karatu irin iri kaza ga ƙura'ayin na sai a sa sahabi a cikin shi ne karanta musu a ɗauko kwafi guda na ƙura'ayin ce ta yi makka ana madina ta yi makka su karanta musu ga tasu kira kai ce baharai kai ce kasan masar kai ce sham kai ce wuri kaza haka a duka dinga kowane sahabi ya je ya karanta da mutane irin wannan kira'a don kusan ƙur'ani ya sauka kira'o'i daban-daban to saboda ka shi yasa shi zai da sabit radiyallahu anhu ya yi kokari lokacin da ya wannan aikin kuma ya kare ya daga cikin marasa wa'in sahabbai sannan akwai abu musul ashari abdullahi bin qais radiyallahu anhu shi ma hafizin qur'ani sannan akwai sahabi da cikin masalim maula abi huzaifa shi ma hafizin qur'ani akwai mu'az bin jabal radiyallahu anhu wanda ke duk waɗannan ne karanta muku cikin sahabbai hafizin qur'ani manzan Allah sun tuna da rayuwarsa mafi yawancin su haddace Qur'ani kuma sun samu kyakkyawan yabo cikin ilimi na addini sannan bayan haka nan Allah madaukakin sarki ya yi musu albarka su yi mutuwa mai kyau dukkaninsu shi yasa idan ka ɗauki misali shi na ƙarshen nan ma'azu bin jabal radiyallahu anhu manzon Allah kuma ya faɗa cikin wani hadisi wanda imamul Bukhari ya fitar da shi ya ce hudul ƙur'ana min arba in za ka rike ƙur'ani ka rike ƙur'ani daga mutum hudu ka karanta ƙur'ani daga mutum hudu yi ce min abdullahi mas'ud daga abdullahi dan mas'ud shi abdullahi dan mas'ud babba ne ƙwarai daga cikin sahabbai malami ne ko cikin sahabbai malami ne shi ne ke cewa babu wata aya cikin ƙur'ani fata ya san ina an saukar da ita sannan ya san dalilin saukar da ita da ya san wani mutum wanda ya shi shi ilimin ƙur'ani wanda dabba in ka hau tana kai ka to da ya hau ya iske wannan mutum ya yi karatu wurin shi babu ya ce babu ya yi da ƙofa ga baki ɗaya kaga irin wannan sahabi ya buɗe baki hudu mun ga san ba karin mutum ba saboda ka ayi mai gwamnati zamanin zamanin sai na abakar kuma zamanin manzo Allah ainihin gwamna wata ta kasa ya tafi yana a matsayin gwamna shi an malame shi ka da karatu shi ga komi shi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu sannan akwai Salim Maula Abi Huzaifa shi ma annabi ce karge Qur'ani da gare shi masani Qur'ani akwai Ubay bin Ka'ab shi ma akwai shi sannan akwai Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu shi Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu wato an bada wata kissa game da shi wanda yake annabi sosan ma ya faɗa ya ce shi ne shigo majalisar malamai duk wanda ka amsa sunan malami to ma'azu shi an mai gida ne shi a shugaba ne duk malamai kun san akwai mace shigo malamai ko ko a ce sarkin malamai ko a cewa ne ne to ma'azu mai jama'a shi a shigo malamai na kowa da kowa in ba annabi allah kake ba to shi ma'azu mai jama'a shi ne shugaba na malamai malamai kasan ne an ce wanga shugaban malamai shi ya kaba rabon goro ko ba gaba an ce rabon goro ce na shugaban malamai su gashi to shi wani hilin kiyama ba shi yasa annabi ya mai abin da ya ce shi ne a'alamun nasu bil halal wal haram shi mu'adu bin jabal ya fi kowa sanin halal da haram in bi halal da haram ne ya fi kowa sanin shi shi ne aka ce wata rana wani mutum ya yi balaguro ya bar mata shi shekara biyu bai gida ko da ya dawo sai sami da ciki ta juna biyu ta da ciki sai shi mutum ne ce ba wannan ciki ba na shi bane ai in ya bata shekara biyu ya kamata ko ciki ya bari ta ya dawo ta haihu so ciki wata nawa yake yi wata tara wata tara ciki yake yi to shi shekara biyu bai nan ko da ya dawo kuma ya rasa cikin gaba a shi ba akwai matsala ko babu ya ɗauki matsala ya kai wajen sayi na umar radiyallahu anhu shi mijin matar ce shi dai ya bar matar shi bai san tana da ciki ba ma kuma ga shi yanzu shekara biyu bai ya samu tana da ciki sai sai na waje lalle tabbas ko ce ke kaka an gaza ce ta gaskiya ba san tayi ba ba shi lalata da kowa ba saboda haka gaskiya ita ba san sai na wajen to kaka an gaza ga ke da ciki kuma ce to ta da kuma. ba san wani abu sai na wayo zuwa sai a je histaizer tunda dai mace in ba ta in mace ba ta in ga ciki yayi a kashe zuwa ne ko ba haka ba sai sai sai mu'adh bin jabal yace a in kana laka sabilun ala hadhihi almar'a falaysa laka sabilun ala ma batniha in kana da da hujja dalili akan wannan mata je ta yi na to da cikin cikin to mi a hujjata na kashe shi ba ka da hujja kashe ɗan ciki saboda in ka kashe ka kashe ɗanta ko ba a kashe shi ba saboda aka dole a bai ta haihu ya ce a bai ta haihu mana to shi ne aka bar mata ta tafi ta yi ta haihu sai ta dawo sai aka kira mijin nata aka ce ya toye diba ya ko da ya diba sai allah ɗaukakin sarki ya zuba mu wannan yaron duk sifa mijin ta ce wallahi inna haza inna hada ibni inna hada la ibni wani qanani ne saboda ya gudu huska shi ido da ido to shi ne sai malamai suka ce ai da ma cikin mace na iya shekara hudu biyar ciki na kwanci ya kwanci shi shekara biyar shekara hudu yana nan kwanci bai tashi ba yanzu haka abin da malamai cikin suka rubuta mace na iya ciki na zama cikin cikin mace shekara kada jama'a yana fatan mun gane magana shi ke nan sai wannan kasa ya kare ce wannan shiri shi ke nan magana jiya ta babu ta kuma ɗakin ta wanda ke kasa yanzu su ko yanzu akwai matsaloli da ake samu inda mata suke samun matsalar iskoki sai mu samu ciki na bangaren iska haka wannan shi ma matsala ce mai zaman kanta to almuhim muna son makarantar da mutane shi mu'azabin jabal wato babba ne kwarai da gaske da cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne wanda yake gaskiya a in kana budar abin nan nashi kadan daga cikin tarjuma shi wanda malamai suka yi suka ce sunan shi mu'adib mu'adib ibn jabal huwa abu abdurrahman ibn abu abdurrahman mu'adib mu'adib ibn jabal bin amr ibn aus al-ansari al-khazraji من كبار الصحابة رسول الله ومن علماء هذه الأمة وفقهائها shi mu'adh bin jabal alkunya shi abu abdurrahman sunan shi mu'adh bin jabal ibn amr bin aus al-ansari al-khazraj shi mutumin madina ne dan bangaren khazraj ne kabila khazraj yana daga cikin manyan manyan daga cikin sahabbai kuma daga cikin malamai na wannan al'umma kuma daga cikin fuqaha na kabilar sa shine al-khazraj min al-ansar daga cikin mutanen madina wa huwa wa aslama wa huwa shab ya rasu yana mata ya musulunta yana matashin shi ko dai musulunta shi matashi ne wa shahida bai'at al-aqba thaniya thumma shahida ghazwat badr wa sa'il mashahid ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam da shi aka yakin badar shi mu'adh bin jabal yakin badar da shi aka yi shi ko yakin badar romo shi shine duk wanda aka yi da shi da aljanna Allah ya ba shi aljanna duk wanda ka ji an ci albadari to Allah ya ba shi aljanna to saboda kana daga cikin wanda shi aka yi yakin badar shi ma'azu bin jabal saboda shi wannan sahabin kana a'lamu sahabati bil halal wal haram qala fihi nabiyyu a'lamu ummati bil halal jabal wa kana min al qurra alladhina amarna bil akhdhi anhum kana daga cikin wanda annabi ya ce a riƙe kuma yadda karanta ba ka hon nabiyyu ila al yaman qadiyan wa mu'alliman wa islam manzo Allah ya aika shi ƙasar yaman matsayin malami mai da'awa Ya ce, yace innaka ta'ati qaumin ahlul kitab kuma yadda annabi zaka je ka samu mutane ahlul kitab yahuda da kristoci idan ka tafi farko ka fara kai zuwa ga musulunci idan suka yadda suka yi musulunci suka musulunta sallah suka yi sallah zakka suka yi haka annabi gwada ya gwada mishi sannan shi mu'azum ya kasance mai yawan ibada ya kasance mai yawan karatun qur'ani da karantar da shi كان رضي الله عنه كثير الإبادة حسن الخلق شديد الحرص على تعليم الناس القرآن والسنة فانتفع بعلمه أرض كبير من الصحابة والتابعين لماذا تكون صحابة صحابي سنفع مثل علم التابعين يا رسول رضي الله عنه جيغتنا شكرا شاتقص في بلاد الشام إثناء أثناء طاؤون آه، أموان وكان أمره نحو 33 إلى 8 wa talatin shi wannan sahabin da kuke gani ko da ya rasu matashi ne shekara 33 zuwa takwas Allah ya masa rasuwa lokaci ya yi ya jika na mafi mushkila insha Allah bismillah na'am saboda haka sahabbai gaskiya sun riga qur'ani kuma Allah madaukakin sarki ya ga musu karasu su ba daga cikin tabi'ai akwai hafizan qur'ani wanda sun riga qur'ani sun Allah ya biya musu karasu daga cikin tabi'ai akwai sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib hada yuqalu huwa sayyid tabi'i kama yuqalu shi sa'id ibn musayyib almajini abu hurairah musulkin shi ne an ce ya auri yar abu huraira shi ya saba aka gani in ka ga yayi irsalin hadisi ya tsallake sahabi ya ce annabi ya ce to in ka bincika za ka iske abu huraira ya tsallake sulkin shi ne ya tsallake saboda ka yana auren ɗiya abu huraira masu cewa abu huraira bai yi aure ko wannan magana ba haka ba ne abu huraira radiyallahu anhu ya yi aure bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu to saboda sa'id al-musayyib tana daga cikin hafizin qur'ani cikin tabi'ai sannan na biyunsu su akwai al-hasan al-basri wato shi ma ya haddace qur'ani kuma yana daga cikin ma'abuta qur'ani cikin tabi'ai akwai mujahid bin jabar mujahid jabar shi yana tafsiri musamman tafsir mujahid mujahid ɗaya daga cikin tabi'ai mahaddata al sana akwai ikrima ikrima ma da abbas ikrima wasu ce ikrama ikrama sai da ce ikrima malaman bab suka ce sai da ce ikrima ikrima shi ma tabi'i ne ɗalibin abdullahi da abbas ne kuma mawalin shi ne shi bawon shi da yanta akwai sa'id ibn jubair akwai abba ibn abi rabah akwai abu abdurrahman as-sulami wanda ke ya zama masallacin kufa shekaru da dama yana karanta da alkur'ani mai girma su waɗanda daga cikin tabi'ai mahanta ƙur'ani ke yanzu kaga in muka diba za mu ga malamai suka ce idan mutum na son ya gane ɗan shi ya samu tarbiyya to sai ya diba ya gani ƙur'ani wani irin rabo ɗan shi ya samu ɗanka ya sauke ƙur'ani eh, ya sauka to cikin ƙur'ani hizo sittin nawa yake da shi sai suka ce in ka ga ɗanka in kana son ka gana ɗanka ya shiru akwai abubuwa guda biyu ko ba ka nan in ka ga ya ɗin ƙwa'ayi na karatu to Allah ya shirya da ɗanka ba ka nan bai ganka ba na biyu ya je a rula ya sallah bai ganka ba to Allah ya shirya da ɗanka ke to amma yanzu sai ka iske mutuna biya goma amma da wahala ka samu cikin goma nan waɗanda suke sun kama ƙura'ar yadda ya kamata ribar da za ka samu ga 'ya'yanka su yi ƙur'ani allah maɗaukakin sarki zai mutu da kayan tashin kiyama sannan gidanka zai gyaru sannan in baka ahiyayen in baka ahiyayen ƙur'ani ya'ya ba ha sai ka haifar da 'yan abin nan 'yan wahala za ka haifa wallahi ma masu son kiɗe-kiɗe daga yere za da gidanka ya ce kada kiɗe-kiɗe saboda haka ƙur'ani sun ƙi gire shi sai 'ya'yanka ma wasu allah ya musu baiwa suna ɗaya rike abubuwa inda ka mai da hankali amma sai ga wani saboda rashin mai da hankali sai ga mutum ya samu matsala da yake gudun lokaci ya riske mu na so in bada kaɗan daga cikin tarihin alhassan albasari amma dai duk da haka wani lokaci za mu yi magana a kan shi amma abin da ya kamata mu sani saboda darajar ƙwa'ani manzan Allah ya aura mu wani sahabi mata bai da kuɗi bai da kodala manzan Allah ya aura mai ya mata balarabiya wata rana wata mata zuci ya rasu lalci ito a habu laka nafsi na zo in ba da kyauta gare ka ya rasu mulla in kana so na in zan mata ka ya rasu mulla manzan Allah ya kalli mata bai hukunci komi a kanta ba sai ta yi zaune sai wanda ga cikin sahabai ya rasu lalci in lam yakun laka biha da ka zawujiniha ya wanzu Allah ka ba ka bukatar yasu kawa Allah ka aura mai ita zai da mata to shi ne sai bai su ce ka kawo kuɗi ba je ka kawo ka daki da je bi goyin dawo ce bai samu ba ce ka ce iltamis walau khat walau khatamun min hadid ka je ka samu ko zo ya buye kare da ko da bina ka je ka kawo ya je bai samu ko bai dawo shi ne aka ce to ai ga mayafi ne nan a raba biyu a baka rabi a to yanka ba ta rabbi ai shi bai isa kai zanin da yake daurawa a ƙarshe dai wannan mutum babu abin da zai ba suwa sai ya zauna can kuma sai ya tashi ya kama hanya ya juya ya tafi annabi da a kira shi aka kira shi ya ce ma za mu aka da alƙur'ani me kike da shi na ƙur'ani me ka shi na ƙur'ani sai ya ce ma'iya surata kada wa surata kada tare da ni ina da sura kada da sura kada. yace taqra'uha an zahar kal kana eh karanta su da kai aka ba baka diba ba yace ina iya ashe mutunan ka Allah ramma nan da shi mata ina abida ka san wani mata in babu ta wallahi malam sai ka ga ga qur'ani amma ya kasa bayyana dan ka ga himmatin sai annabi annabi bai gane na da qur'ani ba sai dai tambaya saboda gashin mata na da illa shi yasa ku dinga wa mun ku aure wallahi mal komai ba ai kana ji mallan yasu mallan ana duk in kaga alaran ma ya zaburo in kaga alaran ma ya zaburo da qur'ani wallahi yi mai aure qur'anin shi zai kyau dan inda duk ya zan bai da mata sai kaga qur'ani ya lalace ko to saboda ka sai manzon Allah yake cewa kana iya karanta waɗannan surorin da kai yace yana iya ba sai maza su ce izhab faqad mallaktuka bima ba aka zai alquran ka tafi na mallaka ma ita saboda abin da kake da shi na qur'ani wata ra kuma ce zawwajtuka had ma ba aka zai alquran izhab fa allimha 20 aya na aura ma ita saboda abin da kake da shi na qur'ani ka zo karantar da ita aya 20 ka koyar da ita aya 20 na qur'ani sune sadakin ta shi yasa imam al-bukhari ce babu tazwijil mu'siri alladhi ma'ahu al-qur'an wal islam babin da ke magana akan auren ma wanda ke da matsi na rayuwa wanda bai da kuɗi amma ma'ahu al-qur'an wal islam yana da qur'ani da musulunci a aura kai ko bai da kuɗi amma yanzu in ka te neman aure an ka diba baka da kuɗi ana baka kai da Allah ban ban mutum aure bai da kuɗi ko kai kana zuwa neman aure baka da ko jika 500 baka jika 200 muka baka aure ba za mu baka ba haka dai za a to amma kuma musulunci yace tazwijul mu'til imam bukhari yayi babu gundarin bakin babu ba babin da ke magana akan auren ma wanda ke cikin matsi na rayuwa amma ma'ahul qur'an wal islam yana da qur'ani yana musulunci a auren mai jama'a ina fatan mun gane magana kenan tun da annabi ya gwada mana cewa auren mu mai qur'ani to ya gwada ke kenan qur'ani da da wata matsayar da ana mutum mata ko bai da kuɗi in dai qur'ani an kawa to sai a ji daɗin al'amarin shi yasa malamai suka ce auren nan ko da an ka yayi kyau fa dan wannan da aka aura ma bai da kuɗi din nan qur'ani a gare shi auren nan yayi kyau an samu alheri ga auren kuma ya samu arziki daga baya jama'a ina fata mun gane magana sana daga cikin darajar alkur'ani zamanin manzan Allah ya gwada masa habbai shine da aka zo da gawawaki da suka yi shahada manzan Allah ya ce a fara saka ma'abuta ƙur'ani cikin kabarinsu cikin ramin kabari a fara saka ina da shi da wannan wahi ƙur'ani cikinsu ayyuhuma aktsaru akhdhan lil qur'an faqaddimuhu duk wanda yake yawan qur'ani a fara saka ya ciki sannan a saka wannan ko sa a musulunci ya halatta a yi a sa mutane biyu cikin rami guda a kabari musamman in kabari ya yi karamci ana isa mutum biyu cikin rami guda to sai an da a fara sa cikin su wani na adda qur'ani a fara sa shi malam qur'ani ba wata ne. wallahi malam ku tambayi ma ƙur'ani qur'ani suke ji rayuwar ku tambi malaman qur'ani ya suke ji ga rayuwarsu saboda qur'ani da Allah ya ba su dadi suke ji ba idan mutum na karatu ne dadi yake ji to annabi ya mutunta masu qur'ani saboda haka ya tun cikin kabari wurin sa kabari zai ce ina wannan da shi da wanga wai qur'ani zai ce wanga ya sai a ce a fara sashi sannan bayan haka qur'ani ɗaya kai mutum ko bai zan baligi ba a sashi ba da sallah in shi na da qur'ani na ƙwarai bai zan baligi ba a buɗa bai littafin shi bai ba da cigawa sallah abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ya limanci da tijai da shekara bakwai shekara ta bakwai ya shiga gaba ya ba da cigawa sallah kaga wani abu sai ƙorani in kuɗi da ƙarƙara ta yi ba sallah in ya taɓo kuɗin sun taɓo sama ana so shi ba sallah amma saboda ƙorani allah ya bashi kuma ko gobe manzo Allah ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wannan zai limanci mutane shi wanda yake su iya kafa alqur'ani mai girma a ƙarshe wasiya duk wanda ka san ci gajiyar qur'ani gida nai, da mata nai, da 'ya'ya ne da shi su dinga kafa alqur'ani Anas bin Malik radiyallahu anhu lokaci lokaci yana sauka yana hatuma ta qur'ani ya ɗauka karatu yana yana yana yana sai ya kai ya sauka sai ya tara gida ne gaba ɗai da mata ne da ƴaƴa ne gashi da ƴaƴa da yawa hada jikoki sai su taro sai ya sauka ya addu'a An zini Malik radiyallahu anhu sannan akwai waɗanda suke suko qur'ani rabawa suke da ƴaƴansu wanga ya iya a bashi hizo biyar wanga ya iya a bashi hizo biyar wanga ya iya a bashi hizo biyar sai ka zo da kai da cijo sai a kwace qur'ani gidanka duk zuri'ar ka ta gidanka da gidanka na hakan za ka ga yau ka ta haske gidanka ya yi kyau kuma suya da ka ba su wani nakali wanda ko ba ka duniya in suka kara gaba su ku za su wa 'ya'yansu su haka kaga wannan al'amarin ka tabbatar da shi gidanka wannan sunna ka tabbatar da ita amma a ce gidan mutum musulmi malam wanga daki an sa kiɗe-kiɗe wancan daki an sa wake-wake wancan daki an sa goge duk da yake an bar goge yanzu amma yan masu da goge hal ba wani da kiɗe-kiɗe da goge duk guda amma malam gidanka ya kuma da kasan kasuwa ƙur'ani ya kamata musulmi gidana ya ce ƙur'ani gidanka ƙur'ani ya kasu ko matar ka in baka zata da hanyar qur'ani ba za ta kowa ka ta gidan baka kiɗe kiɗe da waƙe waƙe gidan ka sai cika gidan ka shirin da duk tattauka na ma shirin suna san inda aka kiɗe kiɗe akwai malamin da ya ce wallahi an ka ta'aza kayan kidi ana yi da masu zuwa wurin sun yi mutane da suka taro wurin na yawa mutane ba su dani inda za a ce a buɗe wasu shaɗan da an ake waye da su da sun gudu sun sheka da gudu amma sai aka rufe ba su ganin shaidan da anan sun kewaye su to saboda haka qur'ani littafi ne wanda Allah na wadaukakin sarki na sama gida albarka in ya zo gidan malam daga cikin abin da faranta mutum rai gida ne ko da haka towa gidanka yara suna fatin qur'ani yaranka kai abin da kai wanda dadi malam yara sun suna ƙanana ba su ko san mi ina ina duniyar sama ga sun iya qur'ani Allah yana haska musu rayuwarsu. ana samun kaya in ana karatun ƙura'ani wallahi kaya masu nauyi aka samu amma sai ka ga mutum ya bar ƴaƴa ne wai kasuwanci zai koya musu ai karatun ƙura'ani bai hana kasuwanci ka je wasu wanda suka iske mai karatun ƙura'ani ga kasuwa ta ga shi shiga hannun shi in ya tahi da wurin karatun ƙura'ani zai ce magariba zuwa isha yana karatun qur'ani bayan su ba yana karatun qur'ani saboda ya iya abin shi bai hana kasuwanci in ka je kai kasuwa ka tashi ko ba gida magariba zuwa isha da kuma bayan asuba sai kai karatun qur'ani malam saboda ka mu muna kira ga jama'a wallahi mu yi mu qur'ani duk waɗanda musibu da ke faruwa cikin zamani qur'ani na aka saki da za a ce mutane su rike qur'ani da kyau gidajen na tayi ne wallahi malam za ka ga mun zama lafiya talauci ya yi muna sauki rigingimu na duniya sai muna sauki amma suka ga saboda yaran ba su ba su da fa'ayin sai ga suna kallace-kallace daga cin yaro ya koyo ya za a yi a bige mutum ya mutu ƙaramin yaro ba an koya mai ɗaukar bindiga wanda ya halba cikin fina-finai kuma ƙarya ɗaya ta yanzu in yaran mutum ya ga ɗan ƙaramin yaro shekara uku wannan waya in ka ba shi ita yana shiga inda kai baka ya shiga saboda yaso wadda an sha baka ce ga qur'ani an bashi waya wagga waya ka fitina a cikin ta wallahi ko ka sani ko baka sani akwai fitilcinu cikin wayoyin saboda ka muna roƙon Allah madaukakin sarki shi muna kariya ba sani ba kila ko lokaci yayi eh ta saboda haka mu dai abin da mun ka dan faɗa game da karatun qur'ani Allah ya sa Allah ka maula da karantawa inda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe ka wannan kuma dai siya ta makawa kanmu da ƴan uwanmu cewa dai Qur'anin gari ba mu da zahin da ke shi mu rika shi da kyau don mu samu mu tsira da shi ran kashi kiya ba mu da littafin da ke shi kuma yana da kyau ƴaƴanmu mu aza su ga wannan hanya ko bayan ko bayan ba mu da rai wallahi ƴaƴanmu za su za su amfana kuma za su yi mana addu'a amma muddin baka zai ƴaƴanka da hanyar Qur'ani ba wallahi malam ba za su yi maka addu'a ba sai dai abinda Allah ya ce muke ka da shi kawai muna roƙon su yawon ta'ala ya taimake mu Allah ka amfa ayyukanmu. wannan markas Allah ya sa masa albarka malamanmu da muka sama Allah ya musu albarka su malam yusuf na ƙasa su baba sani su general buhari su dr su malam anas almaki almadani da sauran duka malamanmu na fata Allah maɗaukakin sarki yawa rayukansu albarka Allah maɗaukakin sarki yawa ɗalibansu albarka wannan gari Allah ya kara masa albarka subhanahu wata'ala ya wa wannan kasa ta mu albarka a duk wasu musibu da cikin wannan kasa Allah ka kai mana maganin su ka zama da mu lafiya ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasul sallallahu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh